A zaman da aka gudanar kan kasafin kuɗin a ƙarƙashin shugaban kwamitin kuɗi na majalisar dattawa sanata muhammad sani musa an tantance shirye-shirye da manufofin waɗannan hukumomi da duba da ƙila su fuskanci ƙalubalen kuɗi a baɗi inda aka ba su shawara su yi ƙoƙarin wuce waɗannan manufofin domin kasafin kuɗi na shekara mai zuwa ya ta'allaka ne kan haɗa rancen kuɗi daga cikin gida da waje da kuma kuɗaɗe da ake samu daga mayar da hannun jari don cike giɓin da ake hasashe wani abu da ƙwararre a fannin tattalin arziki shu'aibu idris Idris Mikati ya nazari a kai. Idan muka dubi ikirarin gwamnati, ababe guda hudu ko biyar da gwamnati ta ikirari a kansu. Farko maganan farashin man fetur da akan haƙo a ƙarƙashin ƙasa a sayar. A yanzu kasuwar duniya tana karɓan kowane ganga guda ɗaya akan dala tamanin da ɗaya. Gwamnatin Bala Ahmed Tinubu tana tunanin farashin man zai ci gaba da zama akan dala tamanin da ɗaya kowace ganga sannan tana tunanin za ta amfani ne da farashin dala saba'in da tara da ɗigo bakwai na biyu tana tunanin hauhawan farashi wato abinda muke kira inflation kenan a turanci zai tsaya a kan kashi 21 bisa ɗari a cikin shekarar, tana tunanin kuɗin canji na ƙasashen ƙetare musamman dala amurka tana tunanin kowace dala za a saida ma jama'a akan naira 750 haka nan ta yi kirarin cewa za ta kashe kaman naira tiriliyan tara wajen tafiyar da mulki a cikin shekarar ta 2024 ta kuma yi kirarin ko in kayan cewa za ta yi amfani da naira tiriliyan takwas wajen ba da ayyuka ko yin ayyuka na ci gaban ƙasa da ƙarshe tana tunanin za ta samu kudaden shiga daga hanyoyin karbobin haraji da gwamnati take da su kamar naira tiriliyan goma sha uku sai ta fahimci cewa za ta iya samun gidi wajen abin da za a kashe in aka dangana shi da kudaden za a samu na shiga saboda haka za ta ciwo bashi na naira kusan tiriliyan tara don ta cike wannan giɗi Shugaban kwamitin kula da hanyoyi sanata mai wakiltar jigawa maso yamma baban gida Husaini ya ce lallai kiyasin abin da ake warewa yawancin hukumomi baya isa. To ni zan yi magana ma musamman a abin da ya fi shafata ma'aikata ta. Kamar yadda kika sani a Najeriya tana da titi na gwamnatin tarayya kilo dubu talatin da shida kuma a kiyasin da aka yi na kuɗaɗen wannan tituna ya kai tiriliyan goma sha takwas. Amma idan kika kalli abin da ake warewa domin gyare-gyaren titunan a kasafin kuɗi na bana an saka naira biliyan 25 ina naira biliyan 25 za ta gyara tituna na kilo 36 shi ma sanata salihu mustapha mai wakiltar jihar kwara ta tsakiya ya nuna cewa abin da ake warewa harkar noma wadda take ɗaya cikin hanyoyin samun kuɗin shiga a kasafin kuɗin ya yi kaɗan mu ma haka abin ta dame mu domin shekaru bayan da wuce da aka samu wani zoma a malabo duk shugabannin kasashen afirka suka zauna suka ce lallai in za samu ci gaba da ya kamata a harkar noma ko kuma duk abin da ya shafe ministry din agriculture dole a samu kashi goma 10% kenan na kasafin kudin kasa a samu kashi goma a dinga baiwa harkar noma ko aikin gona. Shi kuwa ministan kula da kasafin kuɗi Wale Edu ya yi amanna da shawarwarin 'yan majalisar inda ya ce mai yiwuwa ne gwamnatin tarayya za ta kawo bukatan ƙara yawan kasafin kuɗin shekara hudu amma idan ta samu ƙarin kuɗaɗen shiga da ta ayyana za ta samu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.